to zafi ne ma zuwa ne zama na ka kawai da ke bakai da birni to duk kasuwa na daga zafi da birni kamar yi ka za ku kubar da ni da sai a kan zama da kada da ka kan kan ku ka ku kubar da kawai ce wannan fa'al sai a kan zama da kada da ke ana da tattauna a karatu ki wannan ku so a rubuta muku da nan zaki da kai zuwa masallaci kamar da aka saba da kwanin kuce kamar na kuce ɗayan addu'a mun zama shi da kan yi da yawan to a ɗayan da aka saba da kwanin kuce kuma kuna gaba ma ku yi kuma ku zama amma da kuma a kuna kuma ku ta samu ranar da ke kula da ku suka ce domin ba ku fara magana magana cikin da na kuce ku fa'o a ta'aro ya da ku fa'o ya kalli a ta'aro kai da tsarki إلى أن يشاء الأرض لأرجلهم إذا فيها أبرك تاقو لأرجلهم ذكرهم نعم نمر وينعم سواءات سوى الذين تتبقى الأرض فلن يبقى بك الأرض وينعم فيها وبالكتاب تكحيدي إيش؟ سواء على الأرض فإن تعالوا أنه الذين يشاء الله تعالى zai dawo da kowa shi ne kuma mai ba da ladan sauran ka za a ba da ladan gwargwaron kuɗaɗen da zai dawo da wallahu a'lam باب فضل الشاي في الجماعة حدثنا عمرو بن عمرو بن حق قال حدثنا أبي حدثنا عمر بن حق حدثنا علي قال حدثنا العامش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أفضل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما ما لأتوهما ولا قرا لقد امرت أن آمر المؤذن صيفين ثم آمر كنزلا يؤم الناس ثم آخذ الشحنة من النار فهم أغلق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. فهم قبل العشاء في الجماعة فلما فضل العشاء الله فعل في الجماعة قال الإمام البخاري حدثنا آه، عمر بن حرب ابن زياد إذا قال حدثنا علي إلى حق زياد وانا اعتقد اقرب لك وقوى الى اقرب لك واحمد سليمان ابن عباس الكوفي قال حدثني ابو بكر يا ابو بكر الصبان هو بدوان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين من القلب واللسان babu wata sallar da ta fi tsauni a kan yana hukai fiye da sallar isha'i da alfini waɗanda suka fi nauyi sallar isha'i ne don ƙarfe ke kan sallar sa a cikin gari an gaba sallar magari an yi abinci ciki ya ɗau nauyi an nan yi gaba kamar sallar isha'i to a nan lokacin nan sai gaba za a yi to da وإذا أقام إلا الصلاة لا يموت دعنا نعم فما تكاد ما نوحي لولي الله فلهذه النظرية من كل كل حب فاهم شيء شيء يحتمل آه، شيء لم كذلك قوي ذلك كان القول كتبت لو أنا بعض الناس ما يروح الثاني لا يجب أن يقولوا في ذلك يجاوب مرجو هذا في <laughs> الدنيا

yi umarci an amur wa'azin ya umarci mai kiran sallah fa yuqini sai ya ikama to ma an maka da da kana umarci wannan mutum ya ummu nasa ke wa maka da liman ثم أنا أقول لك على كان يقول التوحيد لا أصل لا شيء آخر مرة أها إيه kada ka yi gargajiya na aljuna ina ce na wuta da ce ce aljuna hauzara wa kake ma kawar da ba ke wuta ne ce ma wani ba eh ana duk ba ya ga ta kamar ya ta tura kai ka lokaci ka ban ولا كنت نعم ايوه يوعدون يمكن الى هذا الهدف وكل شيء يعرفه تسمى هذا يمشي لتوعد يدور قوه الكليه في الله saboda ka da an kirko da an kirka maka wuta to to wutan da za a kawo wani suna da wani babban yula ke ɗayan barbaton na ina suna kawai da wani barbaton da ke kawai ثم أكبر سبحانه وتعالى ذلك هو سنة الإسلام. ذلك أن يسعى إليه يتم التزام كما تدل إليه بفضل فليقر فليقر فإنه مؤمنا كل قليل إلا جاء بها إلا جاء بها فمن كثير يسمع والبيت يعبد إلا تكون أبيا فيذكر لا على من لا يخرج إلى الصلاة مع الروح وزي قرني أعطوه واحد لدى الفيديو سمي الشاهد بعض والمقربين دورهم suna kan kokarci jiragen sai bin kokoli jiragen da wannan gaba ta gaba ka kan hadisa abin da ya tsara rabuwar ba wa ko na wani ka faru da wani asiri a kan jawabin imama sannan kuma kuma ne zai

हमारे मुस्लिम मैसेज होने चाहिए ना तो ये करोड़ मुस्लिम सरल मतलब लेके और कर दी अभी करके करोड़ मुस्लिम याद स्वयं कुछ इतना ना तो Mutum sallah